hukumar tsaro ta civil defense a gaza ta ce an zakulo gawarwaki fiye da 200 daga wani makikin kabari da ke asibitin nasir a birnin khan yunis hukumar wadda take karkashin ikon hamas ta ce gawarwakin na wani bangare na asibitin ne hukumar ta bayyana cewa wasu a cikinsu an kashe su nan take ba tare da yi musu shari'a ba yayin da wasu kuma aka zakulo su sannan aka sake binne su a wata makabarta ta hukuma da aka haƙa lokacin lokacin mamayar isra'ila isra'ila ta ce tana nazari kan rahotannin sojojin isra'ila sun janye daga khan yunis makonni biyu da suka wuce bayan tsanantar yaƙi a harabar asibitin shugaban sashen tattara bayanan sirri na sojin isra'ila manjo janar aharon haliva ya aje mukaminsa bayan daukar alhakin gazawa dangane da harin da kungiyar hamas ta kai a kasar ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 rundunar sojin isra'ila ta idf ta ce manjo janar aharon haliba zai aje aikin ne bayan an zaɓi mutumin da zai gaje shi a wata wasiƙa manjo aharon ya amince cewa sashensa na tattara bayanan sirri ba su soke nauyin da aka rataya musu ba shine wani babban mai mukami da ya fara aje aiki tun bayan harin na ranar bakwai ga watan oktoba sashen tattara bayanan sirri na isra'ila dai bai iya ko kuma ya yi biris da jerin gargadin da ya samu kafin harin da hamas ta kai kasar cewa ɗaruruwan 'yan bindiga sun keta iyakar da ke tsakaninsu da gaza a ranar inda suka kai hari kan wasu garuruwa da ke makwabtaka da sansanin soji da kuma wurin bukukuwa hukumomi sun kwashe kusan mutum dubu sittin daga gidajensu da ke gondon yayin da mamakon ruwan saman da aka shafe kwanaki ana yi ya janyo ambaliyar ruwa a lardin da ke a lardin da ke da mafiya yawan al'umma a china mutum goma sha ɗaya ne suka yi batan dabo sai dai ba a bayar da rahoton asarar rai ba bidiyo daga kafafen yada labaran kasar su nuna yadda ambaliyar ruwan ta shafe wurare inda kuma masu aikin ceto cikin kwale-kwale ke kwashe mutane daga ruwan da tsayinsa ya kai kogunsu manyan kogunan kasar sun tumbatsa sannan hukumomi suna sa ido kan wannan lamari a sassan lardin kusan gidaje miliyan ɗaya da ɗigo goma sha shida sun fada cikin duhu a ƙarshen makon amma an gyara wutar kashi tamanin cikin ɗari na gidajen a ranar lahadi da daddare an soke tashin jirage wasu kuma an jinkirta lokacin tashinsu a filin jirgin saman bayon da ke gonzo saboda ruwan da aka aka yi ta zabgawa yayin da kuma aka buƙaci makarantu a birane akalla uku su rufe gidaje da dama a sassan lardin dai sun ruguje ko kuma sun gamu da barna mai girma inda hukumomi suka kiyasta cewa tattalin arziki ya yi asarar kusar dala miliyan goma sha tara da ɗigo takwas.